Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Masu haron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta gidan rediyon VOA Africa mita 200.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyya dukkansu a zangon FM. Masu na'urar kwamfuta suna iya jin shirin nan kai tsaye yanzu haka da muke gabatar da shi ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna a lafiya daga nan birnin Washington DC sahabo Imam Aliyu ne tare da Nazir Ahmed Hausawa da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a yau Litinin 24 ga watan Oktoba shekara ta 2016 ga kanun labarai. Wasu mutane maza da mata sun fara ɗaukar su suna barin sansanin 'yan gudun hijirar nan da aka fi sani da suna jungle wanda nan ba da jimawa ba za a rushe shi a birnin Kali mai tashar jiragen ruwa a yankin arewacin Faransa. dakarun iraki sun yi lugudan wuta akan wasu yankunan da ke kusa da mosul a yau litinin a yayin da aka shiga mako na biyu da kaddamar da farmakin kwato birnin na biyu wajen girma a daga hannun 'yan tsagirin da ish shugaban kasar amurka barack obama ya faɗa jiya cewa a takarar da ake ta mai gurbin sa dan takarar republican donald trump yana nuna rashin cancantarsa da wannan ofis a kullum kanan labaran kenan duk wannan zarge-zarge ne na cin hanci in hukumar efcc tana so 'yan najeriya su gamsu da ikirari da take na cewar a harka da take na yaƙi da cin hanci babu son kai babu zaɓe cikin wayannan mutane babu shakka za su cire duk wani shakku da ke ran 'yan najeriya ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin 'yan fafutuka kan igirarin nasarar da hukumar efcc shiyar kano ta ce ta yi daga nijar kuma an kori ma'aikata sama da 400 za mu ji dalili sannan wata ƙungiyar tallafa harkokin mata a ƙasar ta nijar ta horar da shugabannin wasu kungiyoyi da yake yau ranar litinin ce muna tafi da shirin ilimi garkuwar ɗan adam yanzu ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro. Wasu mutane maza da mata sun fara ɗaukar akwatunansu suna barin sansanin 'yan gudun hijirar nan da aka fi sani da suna Jangal wanda nan ba da jimawa ba za a rushe shi a birnin kale mai tashar jiragen ruwa a yankin arewacin Faransa. Gwamnatin Faransa ta bayyana cewa aikin kwashe 'yan gudun hijirar wani aiki ne na jin kai da zai bayar da damar rufe wannan wurin share ka zauna mafi girma a ƙasar. ana sa ran za a ɗauki sati guda ana wannan aiki na kwashe mutanen da kiyasunsu ya kai 'yan gudun hijira dubu takwas da suke cikin ƙazamin mazaunin kwanan nan dai wasu daga cikin 'yan gudun hijirar suka gwabza da jami'an 'yan sanda inda suka rika jifan su da duwatsu a matsayin zanga-zangar in amincewa da rushe sansanin amadu diallo ɗan ƙasar gini daga afirka ta yamma ya ce ina fatan wannan abu ya tabbata ni kaɗai nake gashi ina son in yi karatu ban damu da inda na sami kaina ba 'yan gudun hijirar dai za a sama musu wurare tsare ne a cikin faransa da kuma damar su nemi mafaka amma akwai tunanin cewar wasu daga cikin 'yan gudun hijirar ba za su je sabon wajen da aka tanadar musu ba domin suna son su wuce birtaniya ta ruwa daga kale Tuni Birtaniya ta fara karbar wasu daga cikin yaran da ba su da magabata kusan su 1,300 da ke zaune a sansanin. dakarun iraki sun yi lugujen wuta kan wasu yankuna da ke kusa da mosul a yau litinin a yayin da aka shiga mako na biyu da kaddamar da farmakin kwato birnin na biyu wajen girma a kasar daga hannun yan tsagerun da'ish an yi ta sakin wannan lugujen wutan ne a kusa da bartela mai tazarar kilomita goma sha biyar a gabas da mosul dakarun iraki tare da mayakan kurdawa na ci gaba da shiga kananan garuruwa da ke da ƙauyukan da ke gabas da kuma kudu da mosul yayin da suke ƙara matsawa kusa da birnin wakili na musamman na rundunar taron dangi da amurka take jagoranci wadda kuma take kai hare-hare ta sama akan mayakan da ishi na tsawon shekaru biyu wato brad mcgurk ya rubuta a shafinsa na twitter a yau litinin cewa zuwa yanzu dai bukata na biya sannan a yau litinin dai wato kungiyar kare hakkin bil'adama ta human rights watch ta yi kira da a gudanar da bincike kan harin jirgin sama da aka kai wadda ya sanadiyar mutuwar mutane kusan goma sha uku a wani masallaci da ke kusa da birnin kirkuk harin ya afku ne yayin da 'yan kungiyar da'ish ta kai farmaki da zummar janye hankalin dakarun iraki daga faɗan da ake a musul masu rajin sun bayyana cewa lallai akwai kaman ceceniya da harin jiragen saman sannan sun yi nuni da wurin yana kusa da inda za a iya jefa nakiyoyi akan wuraren kurdawa da kuma 'yan da'ish mai magana da yawun sojin amurka kanal john dorian ya ce yana da tabbas ba su suka kai wasu suke da nauyin kai wannan hari ba gwamnati iraki ta ce tana gudanar da bincike a kan wannan hari to labaran duniya kuke sauraro daga murya amurka da kenan birnin washington dc Shugaban kasar Amurka Barack Obama ya faɗa jiya Lahadi cewa a takarar da ake ta mai gurbinsa ɗan takarar Republican Donald Trump yana nuna rashin cancantarsa da wannan ofis a kullum. Obama dai ya goyi bayan 'yan jam'iyyarsa ta Democrat a Hillary Clinton a ranar 8 ga watan Nuwamba, sannan ya yi magana akan goyon bayan nata a wajen wani taro da aka yi a las vegas da ke jihar nevada a kwanan nan trump ya yawaita korafi akan an shirya masa magudi akan yadda zaben zai kasance abinda obama ya ce hakan yana nuna trump yana faduwa ne obama ya ce wannan yana nufin baka da karfin halin da ya kamata ka yi wannan aiki saboda akwai lokuta da dama da abubuwa suke yin zafi akwai lokuta da dama da abubuwa ba sa yiwa yadda kake so dole ka yi haƙuri ka jira clinton ma ta ba da sako makamancin haka yayin da take taron kamfe a garin charlotte da ke jihar carolina ta arewa ta ce duk da bambance-bambancen ra'ayi da ke tsakaninta da shugabannin ƙasa da kuma 'yan takara ba ta taɓa tantamar ko ba za su iya jagorancin wannan ƙasa ba. Trump ya je Naples, Florida a jiya Lahadi inda ya jaddada maganarsa ta bin diddigin cin hanci da rashawa kuma ya bayyana damuwarsa akan yadda Clinton ta kare dokar gwamnati. Clinton dai ta fuskanci tambayoyi da yawa a kwanakin nan akan amfani da imel na musamman a lokacin da take sakatariyar harkokin wajen Amurka abinda ta ce kuskure ne. babban jami'in hulɗar diflomasiyyar amurka mai kula da yankin asiya ya gana da sakataren harkokin wajen philippines kwanaki kaɗan bayan da shugaba rodrigo duterte na ƙasar ya faɗa lokacin wata ziyara zuwa ƙasar china cewa zai tsinka hulɗa da amurka daniel rasar ya ce ya faɗa perfecto ya sai a yau litinin cewa irin kalaman haddasa cacar baki da shugaba Duterte yake furtawa cikin 'yan kwanakin nan da kuma yanayi na rashin sanin tabbas na janyo damuwa a ƙasashe da dama ba ma amurka kawai ba. a ranar asabar shugaba duterte ya da baya kaɗan daga kalaman da ya birnin beijing inda a wannan karon ya ce ba wai yana son tsinke hulɗa baki ɗaya da amurka ba ne domin ci gaba da yin hulɗa da amurka na daga cikin manyan muradun ƙasarsa amma ya ce philippines za ta yanke shawara kan manufofinta na hulɗa da ƙasashen waje ba tare da tsoma bakin amurka ba Russell ya ce hukumomi a Washington sun yi marhabin da ke wato da kyautatuwar dangantaka tsakanin Philippines da China karkashin gwamnatin Duterte amma bai kamata wannan kyautatuwar hulɗa ta gurɓata wadda take tsakanin Philippines da Amurka ba. Labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. to madalla hukumar efcc shiyar kano ta shelar samun nasarar kwato fiye da biliyan 54 da kadarori masu yawa daga hannun mutane tsakanin watan janairu zuwa oktoban bana biyon bayan hukunta mutane 23 amma kungiyoyin fararen hula sun yi kira da hukumar ta ba da karin haske kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da mahmud ibrahim kuri ya aiko mana shiyar kanan ta hukumar ta efcc ta kunshi jihohin jigawa da katsina da kaduna da zamfara da sokoto da kebbi da kuma jihar ta kano barista aisha tahir habibu ita ce babbar jami'ar kula da lamuran shari'a ta hukumar a nan kano manema labarai suna kukan cewa mu efcc ba ma ba su information akan abubuwan da muke yi saboda haka muka ba da dama ga abin da muke yi ba wai muna boyewa ba ne mun samu conviction 23 eh, a cikin wata goma akwai dala wajen 622 da wayansu kayayyake na mutane da wayansu kudade a banki akwai kuma gidaje da sauran sauran dukiyoyi ba za mu ce ga wannan a hannun 'yan siyasa ga wannan a hannun wannan ba gaba ɗaya ne da ake sai dai kungiyoyin fararen hula na cewa akwai buƙatar hukumar ta efcc ta yi ƙarin bayani domin 'yan najeriya su ƙara fahimtar abin da hukumar ke faɗi lauya audu bulama da ke zaman babban jami'in cibiyar tabbatar da 'yancin 'yan ƙasa da zaman lafiya wato center for citizens rights and peace advocacy na cewa bayanan nan da suka yi ba su fito da abubuwan da ya kamata a sani dalla-dalla ba to ya kamata ka gaya al'umma su wane ne wani laifi aka caje su da su me hukuncin da aka yi musu shin akwai biyan diya ko babu sannan idan ka ce ka samu hukunci 23 a cikin wata goma to ya kamata ka yi mutane bayani guda nawa kuma ka rasa don mutane su sa a ƙwarya misali in ka rasa saba'in kuma ka ci guda ashirin ka ga yana nuna akwai matsala a aikinka sun ce sun karbi kuɗaɗe na ba a kotu ba misali amma ba su faɗi a gurin wa aka karɓi kuɗaɗen nan ya suka yi da na ɗaiɗaikun mutane ya suka yi da na kamfanoni na gwamnatin tarayya ina yake shi kuwa comrade kabiru sa'idu dakata na ƙungiyar sita a nan kano cewa yake kamata ya yi hukumar ta efcc ta ƙara ƙaimi domin wanke kanta daga zargin cewa ayyukanta sun karkata ne kawai ga wasu rukunin mutane. Muna fata za su ci gaba da fito da bayanai domin su rinka sanar da al'umma irin nasarorin da suke samu. Amma mu har yanzu ba mu gamsu da yadda ake gudanar da wannan aiki na yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar nan ba. Musamman idan ka duba wasu zarge-zarge da ke yawo akan wasu jagorori ko kuma wasu manya a cikin wannan gwamnati kamar ministan sufuri tsohon gwamnan rivers akwai zarge-zarge cewa alkalan nan ya yi ta yunkuri ya ba mu wasu cin hanci wasu ma an ce ya bayar akwai shi malam abba kyari babban ma'aikaci na fadar shugaban kasa wanda shi ma akwai zarge-zarge na cewa ya karbi miliyoyin naira da kwai shi babu cir david lawal wanda shi ne sakataren gwamnatin tarayya wanda ana zargi ya jagoranci wasu ayyuka a arewa maso gabas na kimanin biliyan ɗaya da ɗoriya duk wannan zarge-zarge ne na cin hanci in hukumar efcc tana so 'yan najeriya su gamsu da ikirari da take na cewar a harka da take na yaƙi da cin hanci babu son kai babu zaɓe cikin wayannan mutane babu shakka za su cire duk wani wani shakku da ke ran 'yan Najeriya. To amma babbar jami'ar harkokin shari'a a ofishin shiyar kana na hukumar ta EFCC ta ce. in ma wanda aka kama ne ana bayyana in ma 'yan tsofaffin ne in ma sababbin ne za a gani ba yanzu dai za ka gani yanda dai gwamnatin nan muke ake tafiyar da yakin nan da ai san cewa kowa in dai an same shi da laifi an ko kuma an rubuto petition against muna daukawa mu duba amma ba za mu iya tsaya muna bayyana komai ba ina ce maka harkan bincike ba komai ne za a faɗa Aisha Tahir Habib kenan babbar jami'ar lamuran shari'a a ofishin shiyar Kano na hukumar EFCC da ke nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. yadda gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari take tafiyar da yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya shine maudu'in shirinmu na dare a yau. Daga jamhuriyar Nijar kuma gwamnatin ƙasar ta kori wasu sabbin ma'aikata su sama da 400 bayan wani bincike da ta ce hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar ta gudanar da ya bankaɗo maguri a jarrabawar da aka yi na ɗaukar waɗannan ma'aikata cikin watan Nuwamban bara. Amma waɗanda lamarin ya shafa suka ce ba za ta sabu ba. Ga Suleiman Muni Barma. ta hanyar wata takardar da ministan kwadago maziri mamman ya saka wa hannu a ranar 19 ga watan oktoban da muke ciki ne gwamnatin ta nijar ta ɗauki matakin soke jarabawar da ta ba wasu jami'ai kimanin 452 damar shiga sahun jami'an ma'aikatar kuɗi ta ƙasa wato minister da da finance Hukumar yaƙi da cin hanci halsiya wacce ita ce ta gudanar da bincike a kan yadda jarabawar ta gudana a watan Nuwamba 2015 ta ce ta gano an tafkata ɓargaza mai tarin yawa a yayin shirya jarabawar kanta da ma yadda aka gudanar da ayyukan tantance sakamakonta. Alhaji Salisu Ubandoma shine mataimakin shugaban wannan hukuma. Na farko an samu takardu dama na jarabawa da suka bace ba ma gan su ba sam bayan mun cika bincike muka rasa su inda suka rasa su. Na biyu muka samu wasu takardu wanda makin da aka ba mutane don su kai don su cimma wannan jarabawa ba ta kai ba aikin da suka yi kenan an yi ƙari da dama saboda ganin cewa a ce mutane su samu bayan wannan akwai mutane da dama wa'anda mun lura da ba sunan ma aka yi wannan aikin amma aka ce sun samu sun samu wannan aikin domin kare muka yi rahoto muka shaida musu da aka aika procurer su ministan ƙwadago suka tambaya suka ce ya kamata aika musu sakamakon da aka yi aka aika musu sakamako bisa ga wannan sakamakon ne suka ga ya dace da wannan abin a rushe shi to koya waɗannan jami'ai suka ji da matakin na ma'aikatar kwadago Mamman Sani na Allah wani jigo ne a haɗin gwiwar waɗannan jami'ai. Abun ya kai wata goma da muke da mu muna da lambobinmu na ma'aikata. Muna da alawus da ya kamata duk a ba ma'aikaci. To kenan idan aka ce an yi soke wannan jarabawa da ta bamu shiga aikin gwamnati wannan wani sabon zance ne kuma tunda mu mun wuce wannan fannin harkar gwamnati ce akwai ministry wanda yake kula da harkar jarabawa nan in ba su aikin su ba mu ne mu abin da mun kai tsammani ko a ce a an gan mu muka wani kuɗi ko mun yi kaza wannan la yana iya shayan mu a kowa da uwayen mu Eh, shanu sun ka saida sun ka sun ka biya mana makaranta ba gwamnati ta biya mana ba wannan dai ba shi bane karon farko da hukumomin Nijar ke soke jarabawar shiga aikin gwamnati ba to amma a cewar maman sani na Allah daga gare su an zo karshe akwai kungiyoyin karago wanda sun ka tuntube mu tunda sun ka ce in sun ka bari wanga abin ya wuce kenan ma'aikaci ka shiga uku Eh wata kariya baka da shi wani zai tashi kawai a rana tsaka ya ce kawai wannan jarba da kai ka shigo a gwamnati kawai bata yi ba a hudda ka a sakamakon ɗaukan sabbin ma'aikata ba ƙaƙƙautawa a 'yan shekarun baya-bayan nan. Yawan ma'aikatan gwamnatin ta Nijar ya lullunka fiye da kima, kuma hakan na faruwa ne a wani lokacin da ƙasar ke fama da rashin kuɗi a asusun bitar malinta. Matsalar da wasu 'yan Nijar ɗin ke ganin ita ce dalilin da ya sa gwamnatin soma yunkurin yada ɗan mangoro domin ta huta da ƙuda. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. har yanzu dai muna jamhuriyar Nijar inda wata kungiyar tallafa mata da ake kira Youth Advocated Women Alliance wacce take samun taimako daga kungiyar ayyukan raya kasashe masu tasowa ta Amurka USAID take tallafawa ta horas da shugabannin kungiyoyin mata yadda za su tafiyar da ayyukansu ga cigaban rahoton da Tamar Abari ta aiko mana. A cewar Hawa Umaru wakiliyar kungiyar Yauwa Youth Advocacy Women Work Alliances burinsu shine su taimaka ma mata yadda za su samu ci gaba a ƙungiyoyinsu. in kiɗi ya sake rawa ma sai ta sake kenan yanzu muna cikin wani lokaci da aiki da kowa ke in kace ka yi shi mai ba hannu da shuni ma bai ganin bambancin abun tun da cewa zai shekaru da shekaru ina ba da gudunmawa ban ga sauyi ba kenan ka kirkiro sabon abu don saboda ka gwadi kai ma mu ma muna da husa'o'in mu na gargajiya da ayyukan mu da muka gada da in muka dan kawo dan kwaskwari ma ciki duk ya samu samu muhimmanci kuma kowa ya ci unhwanin shi wajen gudunmawa muna da kamar wadda na ce tallahi da muke kawo ma mutane in mata ne in matasa ne in maza ne shine wanda muke ce ma subvention kenan wannan kuɗi ne ake baka marara ka tahi har suna kai har miliyan goma wannan kuɗi da ake bada gudunmuwa ce za a baka dangance da aiki sabo da ka kirkirowa wanda zai sa ka ci unhanin shi hajiya mallan malam aji jagora ce ta kungiyar mata ta mun tashi cewa ta yi sun karu sosai da wannan horo mun karu sosai saboda an ba da halayen da ya kamata a ce kowace jagora ga ya kamata halayen da take da cikin jagoran da muke yalla yana yiwuwa cikin halayen da aka zana muna da wasu hala amma wasu ya rage kenan zai sa gobe mu sauya bisa kan jagoranci da muke don saboda watan da su muke tare da su mu ji daɗin aiki da su su ma su ji daɗin aiki da mu ita kuwa hajiya maryama mamman ta ƙungiyar dimol ta ce babban abu muhimmi shine dai mata su haɗa kansu. Mata su haɗa kansu kenan wani haɗin kai shine zai ba da tsoro kenan ga wasu waɗanda suke so su kawo kamar matsala a cikin tahiya ta ci gaba na ɗiya mata. A matsayinsu na mata jagorori kenan su gyara halayensu. Ƙungiyoyi sun nuna cewa wannan horo ya musu daɗi sun ƙaru da shi sun kuma ci amfanin shi kamar yadda Nana Aisha jagorar kungiyar gwamnika ta shaida. Ba karamin ci gaba ba ne. Kenan iya nuna cewa vraiment mata suna son yin wannan aikin. A cikin wannan aikin da muka yi sai baje koli a eh, wadda Regis Ag ta yi wannan ta yi organize ta tsara. Tamara Abari, murya Amurka daga da a jamhuriyar Nijar. Wasan gida kuna sauraron waɗannan rahotannin ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc karfe ɗaya da minti tara da yan kai lokaci ne da yusuf aliyu harande zai kawo mana shirinmu na gaba Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan to shi mara ilimin fa ko hangawa. Jama'a ma sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku da wannan yammaci na la'asariyar litinin. Ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya da annuri. Allah ya tabbatar muna da haka baki ɗaya Allahumma amin. Masu sauraro a wannan makon. za mu kammala tattaunawarmu da wasu kaɗan daga cikin masu ruwa da tsaki a harkar makarantun firamare da sakandare a jihar Filato. Idan dai har masu sauraro ba ku manta ba, a 'yan makonnin baya da suka gabata, mun mai da hankalinmu ne a jihar ta Filato don ƙara fahimtar irin gudun ruwan mahukunta a ɓangaren ilimi, wanda muka iya gano cewar akwai sauran rina a kaba. Domin kuwa al'umma na ƙara mika kokensu ga gwamnatoci a kowane mataki da su dubi Allah su kuma tuna irin alkawalin da suka yi kamun a zaɓe su kuma su tuna da cewar akwai duniya akwai lahira su taimaka wajen inganta makarantu a ɗaukacin jihar baki ɗaya. sunana alhaji yusuf abdu sarumi kuma ni ne sbmc jos north gaba daya sbmc shine masu lura da makarantu wato al'umma gaba daya ni nake shugabancin al'umma akan magana makarantun namu saboda haka duk abubuwan da muka yi kamar ni yanzu a yadda shekaru na yake abin da ya kamata shine in bayar again kokarin da muke yi shine mu ga cewa ya'yanmu sun samu abin da muka samu a wannan lokacin da ya wuce to lokaci ya wuce da aka sake ba a lura da yaran nan har makarantar na gwamnati ya zama banza sai zama makarantar da ake biya shine kowa ke kai yayansa su ne kokarin da muke yi shine mu dawo da wannan lokacin da makarantun gwamnati ya zama da inganci musamman 'ya'yan talakawa su kai inda suka kai kamar angonmu yanzu duk 'ya'yana gaba ɗaya sun gama har university amma yaran talakawa za su ringa cewa iyayen nan ai ba su taimake mu ba sun na kawai sun taimaki 'ya'yansu kawai duk kokarin da muke yi shine mu ga cewa ingancin makaranta ya dawo 'ya'yanmu wato abin da nake nufi da 'ya'yanmu 'ya'yan talakawa sun samu matsayin da ya kamata kuma addu'a na shine a cikin wannan 'ya'yan sai mun samu gwamna har da shugaban kasa. To da yake kana shugabantan al'umma kuma akwai al'umman da har yanzu kila ba a ce ba su fahimci muhimmancin wannan ilimi ba wani jan hankali kuke musu. abin da yake faruwa shine duk al'umman da bai fanci ilimi ba an bashi a baya don gaba ɗaya ƙasar nan ilimi ne ba duk abin da ya sa mu nan da muke magana lokacin ba mu fahimci ilimi ba shi yasa ba mu kai inda muka kamata ba amma duk abin da ake yi ai da mu ake yi da da ilimi ne da mun fi yadda muke yanzu saboda haka ina ba iyaye kokari duk yadda musamman a jos nord da nake shugabanci mun ga cewa 'ya'yanmu sun samu ilimin nan yadda ya kamata mm. to wani lokaci iyayen na so 'ya'yansu su yi karatun sai ka ga makarantun gwamnatin sun taɓarɓare ba malamai ba kayan aiki shi makarshen gwamnati ba wallahi tallahi kuɗin da ake kashewa ya fi na private da ake zuwa dinnan to abin da za mu yi shi ne mu tara hannunmu mu ga cewa mun taimaka makarantun gwamnati ya koma yadda yake da yanzu tica na na makarantar gwamnati ana biyan shi kusan dubu tamanin har casa'in amma wani private din nan dubu biyar dubu takwas ake biya to amma wanda ake biyan tica kuɗi da yawa sai muka kyale yabon ya tabarbare kuma ya lalace kuma abin da mu muke kokari shine mu ga cewa mun dawo da wannan lokacin da makarantun gwamnati sun samu inganci yadda ya kamata abin da nake ga ticoci musamman na just north shine gwamnati ya biya ki kuɗi masu yawa maybe 90,000 akan ka karantar da yara saboda ya talakawa ne kin ɗauki naki kin kai private to albarka ba wannan yayan ba za su samu ba inda baki koyar da yayan nan ba saboda haka idan kai ka koyar da yayan nan wallahi ki za su samu gudumawa inda suke in Allah ya da. Mm, to su gwamnati fa wani jan hankali za ka yi domin su inganta wato ilimin nan ta yadda su ma talakawan za su ah, janyo 'ya'yansu zuwa makarantu. Wato gwamnati tun farko suka saki layi a lokacin bar abubuwa sai suka saki layi sai suka gina makaranta a cikin al'umma ba su gaya kowa naku ba ne abin da ya faru shine al'umma sun saki makarantar in aka zo sai ce a na gwamnati ne to yanzu makarantar da aka gina angonka ba naku ne saboda haka ku shirya yadda za ku kare makarantar kuma ku kare ilimin 'ya'yanku saboda haka abin da nake gaya gwamnati shine wannan vision wato an nesa na kawo cewa mutanen anguwa ku tabbatar kun tafiyar da makarantanku wannan abu ne mai kyau kuma su ba ta karfi. Masu sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu ma a yau. Sai kuma idan Allah mai girma da ɗaukaka ya kai mu mako mai zuwa, za mu ji daga ɓangaren gwamnati wani irin hoɓɓasa suke yi. Yanzu kuma a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da wadda ta ba da umarni. Julie Lazarus Gresham, ni ne naku kamar kullum Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. A maza da mata don Mozambique. To a gaida malamai yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayi da ku aiko mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Muhammad mai kayan miya Oje Kwatas Gombe da Abubakar Sa'ad Ganye wanda suke cewa muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta hukunta duk wanda aka samu da hannu wajen garkuwa da mutane a kasar. Shin wai me yasa batun yaƙi da cin hanci da rashawa baya aiki karkara ne? Ya kamata EFCC ta fara kai ziyara ƙananan hukumomi don za a samu kuɗaɗe da dama a ƙananan mahandaman da ake rainawa. Sako daga Abba Sa'ad Mahuta. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. ganawa da shugaban ƙasar najeriya ya yi da iyayen 'yan matan makarantar sakandaren chibok da ƙungiyar boko haram suka sako ya yi daidai ubangiji allah ya dawo da sauran da suka rage ga iyayensu lafiya sako daga malam ago malamin makaranta da sani mai lange-lange ya wuri sai kuma sakon yusuf muhammad gagarawa karamar hukumar gagarawa jihar jigawan najeriya wanda ke cewa tallafawa da wata 'yan majalisar wakilan najeriya mai suna hajiya binta bello daga jihar gombe ta yi na rabawa 'yan mazabarta kayayyakin sana'o'i abu ne da ya dace da fatan sauran wakilan al'umma za su yi koyi da wannan 'yan majalisa sai kuma sakon haɗin gwiwa daga bala muhammad dambam da malam lurwana sa'idu gayari da ibrahim musa wada barikin ladi wanda ke cewa salamu alaikum viyoyi hausa hakika sabon bincike da ke nuna cewar har yanzu makarantun jihohin borno ba su da wadataccen tsaro bai zo mana da mamaki ba mu dai fatanmu allah ya ba mu zaman lafiya a najeriya da duniya baki ɗaya amin daga ƙarshe sai saƙon bala na yashi lakwaja wanda ke cewa muna kira ga gwamnan jihar mu na kogi da ya kokari da kuma taimakawa da gaggauta samarwa da al'ummar lakwaja ruwan sha to madalla masu aro ana tare da sashen hausa na murya amurka nan birnin washington dc mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice Wasu mutane maza da mata sun fara ɗaukan akwatunan su suna barin sansanin 'yan gudun hijirar nan da aka fi sani da suna jungle wanda nan ba da jimawa ba za a rushe shi a birnin Kali mai tashar jiragen ruwa a yankin arewacin Faransa. Gwamnatin Faransa ta bayyana cewa aikin kwashe 'yan gudun hijirar wani aiki ne na jin ƙai da zai bayar da damar rufe wannan wurin share ka zauna mafi girma a ƙasar. dakarun iraki sun yi lugudan wuta kan wasu yankunan da ke kusa da mosul a yau litinin yayin da aka shiga mako na biyu da kaddamar da farmakin kwato birni na biyu wajen girma a kasar daga hannun 'yan tsagerin da ish an yi ta sakin wannan lugudan wuta ne a kusa da bartella mai tazarar kilomita goma sha biyar a gabas da mosul dakarun iraki tare da mayakan kurdawa na ci gaba da shiga ƙananan garuruwa da ƙauyukan da ke gabas da kuma kudu da mosul Shugaban kasar Barack Obama ya faɗa jiya Lahadi cewa a takarar da ake ta mai gurbin sa ɗan takarar Republican Donald Trump ya nuna rashin cancantarsa da wannan ofis a kullum. Babban jami'in hulɗar diflomasiyyar Amurka mai kula da yankin Asia ya gana da sakataren harkokin wajen Philippines kwanaki kaɗan a bayan da shugaba Rodrigo Duterte na ƙasar ya faɗa a lokacin wata ziyara zuwa ƙasar China zai yanke hulɗa da Amurka. Daniel Russell ya ce faɗawa Perfecto ya sai yau litinin cewa irin kalaman haddasa cacar baki da shugaba Duterte ke furtawa cikin 'yan kwanakin nan da kuma yanayi na rashin sanin tabbas. masu haro da haka Allah kamun ƙarshen shirin a daidai wannan lokaci sai kuma can bayan sha za mu sake dawa da wani sabon shiri inda mu za mu so mu ji ra'ayin kan yadda kuke gani ake tafiyar da yaƙi da cin hanci da rasha ƙarƙashin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari kamun mu sallama da ku ga gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Malam Yusuf Buba na gidan rediyon jihar Adama saboda rasuwar uwar gidansa ta farko Malama Monica Allah ji kan mamaci mu kuma kyauta tuna mu ƙarshen yanzu a madadin Nasiru Ahmed Hausawa wadda ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie da Gresham da kula da akin gabatar da shirye-shiryen Maryam da ma injiniya Greg da ya rika mata a nan ne sahabo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya amma kada ku za ku ɗaga shirin yau da gobe inda za a yi magana kan amana tsakanin abokai.